wannan wannan su gani su zo su ce ko da ma muna goyon baya aka samu ko ko da ba goyon baya sai daga baya muka gane sannan muke nake takara 2011 sai mutane da yawa wannan gani suke yi a wancan rubabban tsari shine tsari saboda haka za a yi kaza amma yadda muka zo 2011 mutane suka ga suna amfana ƴaƴansu suna fita ƙasar waje kamar wasa mu jami'o'in yara suna ta tafiya makarantu an buɗe duk makarantun da muke da su mun inganta su yaro kowa na ƙauye ne ya fita zai je shiga wata makaranta in ya gama sakandare mun kai matsayin da kowa ya ci jarabawa ya shiga a lokacin mu sakandare yanzu jiya da na taho tun daga iyakanmu da jihar kaduna rabi kukan zuci rabi cizon dan yatsa makaranta jibgege an gama waye an gama waye ga ta nan technical school school for islamic studies a kan hanya wata ma katako ne rabta an yayi baki yayi ja yayi kore abin takaici kamar tsayan dauki zarto tun da kiniwa na iya kafinta kamar in je hau ruba musu kwano yaran uwa suna can azube makaranta tana nan ciyawa da wata ma maciji ya shiga ciki banda a Kano banda a Najeriya na ke irin wannan ka gyara kawai ka dan sa musu abin da ke ya shafi tagogi da kofofi yara su shiga su makaranta ni sai na kama makarantar na fara ma sai shekara uku a zaure a gindin bishiya amma ga abu miliyoyi biliyoyi an tara su an kashe shi na an kau da kai na zo kura makarantar nan ba kowa na zo karfi sports institute da yanzu yara daga sumaila daga take da sauran jihar kano wani ɗan jihar masu ya zo ya ci albarkacin wannan ya zama wani abu an rufe ta an yi asarar shekara hudu a banza wani daga wannan shekara hudu ya kai matsayin da shekarunsa ma sun kare ma wasan ma ba zai iya ba kusoshi sun soma kwanciya jikinsa wannan shine yanzu abin takaici kuma duk mai hankali a jihar Kano duk wanda ba a bakin ciki da halin da ake ciki na tabbatar muku ba mai kishi bane bai ma san kansa ba saboda tsiyar da zaka shuka yau ba lalle ne ka girbe cewa ba wata sai gobe wata sai ji wata ba sai citta wannan yaran da aka kora kuɗin makaranta mana ji an da su sai ka biya da ɗari kaza za ka je makaranta sai ka biya dubu kaza za ka shiga jami'a to ban da su ba shikenan a ƙauyen mu waye mai dubu kaza a zube sai ya biya za ka shiga northwest sai ka biya za ka shiga wudin jari hujja kuma duk kuɗaɗen nan da ake karɓa sai suke sacewa ka je ka sai da gona ka je ka sai da gyaɗa ka je ka sai da lalle ka haɗa ka ga waɗansu marasa kishi wanda su ma sun yi ilimi kyauta su sun karbe sai sun yi arziki irin wannan abubuwa ne wanda suke ya kamata shekara ta dubu biyu da goma sha tara mutane su yi hankali kar ka je mutane sun kwashi kuɗin jama'a jiya baka naira dubu naira ɗari biyar naira dubu goma kana tsalle ka je ka jefa kanka da 'ya'ya da jikoki da ƙasa cikin bala'i to da nake kiran ku a wannan ƙananan hukumomi da kada ma jihar Kano Najeriya gaba ki a yi hattara wannan tsari da ake tafiya na halin yanzu yana da buƙatar canji canja canji a kawo abubuwa na alheri kusan kowa ba na baya ji a jika kowa da matsalarsa wasu suna nan yanzu a take da sumaila suna ɗaki suna wayo Allah wayo Allah sai dai a je a kura musu hayaki turare wani yana nan sai dai a je a yi mata tofi ka ji tofi sai a lallabta maka yawo ana tofi ka san ba abin ba wai magani zai bato amma ai ya babu ko tofi ko tofi bai babu ba ciwo mai sauki malaria na biyu ne wanda suke a daki mu suka rasu malaria kurun amma yau shekara nawa a lokacin nan zaka ce ma duniya na duhu ba yanzu malaria mutum bai da kudin zai sai maganin malaria mata yanzu suna haihuwa a kawo su asibiti an ce katu ma yanzu katu wannan sai dai ka je ka so exercise to me gwamnati take saya irin waɗannan abubuwa ne dole sai an canja su sai an samu mutane masu daraja sai an samu mutane wanda za a ba su shawara mutane wanda ma dama kafin shawara akan tsarin suke ba muka zo da yan wanda suka yi karatun kasar waje sun kai su ashirin ina kallon su suna dariya suna jin daɗi ni bisa san na fi su murna ba wa'annan nake faɗa a zuciyata watakila ba dan program ɗinmu ba da zo yana a ƙauyen su amma sun zo wannan yayi masters wannan yayi phd wannan yana jami'a kaza wannan ya buɗe kamfani na environment wannan yayi kaza wannan zai tafi china zai phd wannan zai tafi da me wannan daɗi inda an barar da kuɗin su misali ai da yanzu da da yanzu labarin ba haka yake ba to zai zaga kasashen duniya zai kwana talatin zai huta kai kaji